a rahoton na bankin duniya da ya fitar game da tattalin arzikin najeriya bankin na maganin akwai buƙatar samun wani sarari ta fuskar kuɗin shiga domin ƙasar ta samu damar sararawa har ta samu damar samar da muhimman abubuwan ci gaba wannan ra'ayi na bankin duniya da ya zo daidai da na sarkin kano muhammadu sunusi wanda shi ma a kwanaki ya buƙaci gwamnatin buhari da ta janye tallafin man ko da yake gwamnatin ta nuna cewar bata da aniyar janye tallafin man to koya sauran 'yan najeriya ke kallon wannan kira na bankin duniya ga ta bakin wasu a yola fadar jihar adamawa to ai bankin duniyan nan kullum kusan kullum su ne kamar abokan gaban abun eh, kasashen afirka duk lokacin da kaga sun dauko wani abu suna so ne abun da zai kara kawo ma mutane wahala kuma ya kawo mutane fitina a cikin kasa karin a cire tallafi fitina ne kawai ake so a jamu a kara jawo a cikin kasa dama kasar tana abun ta tangal da zarar an zuwa kara mutane bodin wata wahala to ta kuma mutanen za su ƙara tashi ne a ƙara samun matsala cikin ƙasan saboda haka ni ba mu goyi baya ba gaskiyar magana wasu mutane ne tsiraru suke amfana da wannan tallafin da ake cewa ana bayarwa ya kamata ba a janye ba amma a lokaci guda ya kamata a duba batun wato suwa yake amfana shi talakawan da ake su amfana su suke amfana in ko ba lallai su ne suke amfana da shi ba to gaskiyar magana a duba a ga me ya kamata ta yadda zai talaka zai zama ya rage masa an sauƙaƙe masa wahalhalun nan da yake ciki domin gaskiyar magana wannan tallafi da ake magana su tare ana cewa wasu ne ke amfana da shi to ko in ta tabbata haka din ba talakawan da aka yi domin su ba to gaskiya bai da wani amfani to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da matsalar karancin man fetur ke kara ta'azzara lamarin da ya kai masu ababen hawa kan shafe awanni a layin mai ko da yake sautari akan zargin dillalan man da cewa su ne ma ke kawo karancin sa zargin da ko shugaban kungiyar dillalan man mai kula da jiyon adama da taraba alhaji abubakar aa butu ke musantawa matsalar man fetur ba ya faru ne a jihohi biyun nan kawai ba ya faru ne a kasa baki ɗaya a sanadiyan rashin isasshen mai ɗin a kasa wanda kamar yadda mafi yawan mutane suka sani an sha faɗa cewa muna amfani da lita miliyan 40 ne a kowace rana sa'annan refineries namu idan suna aiki gaba daya suna producing 19 million liters ne sai ya zamanto masu shigo da man fetur na kasa ƙasa dafa nasu yawanci ba sa aiki saboda rashin mai din ya zamanto abin da muke samu din bai wadaci kasan ba to wannan shine hakikalin abin da ya kawo matsalar man fetur a kasa baki daya wanda ya taɓa kowace jiha a faɗin ƙasar nan ba adama da taraba kawai ba to ko ina kuma batun kuɗin tallafin da wasu dillalan ke samu a yanzu har ila yau ga alhaji abubakar butu to wannan kuɗi da kake magana din inda matsalar man fetur din najeriya yake so aka fitarwa wannan kudi din ba mu independent marketers ba akwai wani abu da mutane ba su fahimta ba duk da cewa turancin guda ɗaya ne aka ce marketers kowa sai ya ɗauka mu din ne gaba ɗaya amma ana nufin importers masu shigo da man fetur su ne aka fitarwa wannan kudi din ina fata an fahimta mu kuma muna tare da petroleum equalization fund musu suke biyan mu su kuma importers gwamnati take ba su mai subsidy kudin subsidy nasu wanda kuma tushen matsalar man fetur musamman kare-karen farashi da wasu matsalolin da ake samu ta can ne ake samu dalili kuma shine kamar haka baya da za a yi ka shigo da man fetur a ƙasa ka sauke a depot naka ka sayar mana a farashin da ka ga dama ka ce kuma kana so baka subsidy shi yasa mai girma shugaban ƙasa ya bi due process zai baku kuɗin ku amma ga ka'ida wanda yasa aka samu jinkiri kafin har shekaran jiya tukunna kuɗin ya fita aka danka musu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya